a ci gaba da ƙoƙarin ganin an kawar da 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da suka addabi jihar Niger Najeriya. Gwamnatin jihar Niger ta ƙaddamar da wata rundunar 'yan sintiri da aka baiwa horo na musamman ta yadda za su yi yaƙi da waɗannan 'yan bindiga. Gwamnatin jihar Nejan dai ta ce ta samar da waɗannan 'yan sintiri da za su gudanar da aiki tare da haɗin gwiwa da jami'an tsaro domin hakan zai taimaka gaya a yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda in ji kwamishina a ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Naija. Barista Abdulmalik Sarkin Daji wanda ya wakilci gwamnan jihar Niger a wajen ƙaddamar da waɗannan 'yan sintiri. na farko ka gan a uniform kilan da baka yi tsammani ba gwamnatin jiha ita ta kawo wannan uniform wannan shine mataki na farko da aka taba yin haka ga ga wannan special vigilante corps na biyu kuma a yau dinnan da suke fita akwai appointment letter wanda gwamna ya ce a ba su a matsayin ma'aikata na jihar Niger na uku duk wani abu da zai same su wajen aiwatar da aikin su na tsautsayi ko hatsari gwamnatin jihar Niger ita za ta ɗauki nauyi kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Alhaji Adamu Usman Usman ya ce sun zaɓo 'yan sintirin ne daga ƙungiyoyin da suke taimakawa jami'an tsaro a jihar. Wanda muka cire ne yanzu 160 ne kuma next batch za su zo ko next week kuma haka za mu ci gaba sai mun samu dukkan ƙungiyoyin da an masu training an sa su ƙarƙashin ƙungiya guda ɗaya kuma gaskiya mun ga mun su da train da aka yi musu domin ai training nasu yadda za su kare hakkin ya adam yadda za su yi information gathering. Nasiru Muhammad Manta shine kwamandan ƙungiyar 'yan banga a jihar Niger ya ce za su taimaka domin tabbatar da zaman lafiya a jihar. Wa'annan 'yan ta'adda da ke cikin wannan wuri domin gurbata al'amura da ke faɗin wa'annan wuri yana ɗaya daga cikin <coughs> dama da kuma gwamna bacin ranshi da sarakunan jihar Niger na al'adun gargajiya da hankalinsu ya tashi ko kuma bacin rai a gare su domin a tabbatar da cewa squad da wannan aka tara a tabbatar da cewa da su yi aiki tukuru domin neman zaman lafiya a jihar Niger. Fata dai al'ummar jihar Niger su ga canji a sakamakon waɗannan 'yan sintiri na musamman da gwamnatin jihar ta samar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.